Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilimantarwa, fadakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku, sanarwar bukukuwa, daurin aure da sauran tarika domin domin neman ƙarin bayani ana iya tuntuɓar tashar ta Captain TV Hausa da ke Ploti mai lamba 32 Ibrahim Gambari Crescent kan titin Aminu Sale Crescent Katamfe Extension Abuja ko a buga waya tarho 070 37 biyu Captain TV Hausa gamsuwarku shine farin cikinmu. mu. jama'a masu kallon mu a daidai wannan safiya assalamu alaikum barkamu da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na sharhin jaridunmu shirin sharhin jaridunmu shirin ne da ya saba zuwa muku kai tsaye daga wannan kafata kaftan tv hausa da ke nan babban birnin tarayya abuja wanda muke duba manya daga cikin kanun labaran da jaridun kasan nan suka ruwaito kana kuma daga bisani bakonmu na musamman shigo domin mana sharhi da bita wato daga wasu daga cikin labaran da muka karanto kana kuma ku masu kallon mu ku shigo cikin shirin kuma kai tsaye domin ku ba da taku gudumawa a cikin wato shirin sharhin to kamar kullum a yau ma mun fito bisa wannan aiki tare da ni umar muhammad gombe akwai abokiyar aiki fa'iza yakuba aliyu masu kallon mu mu da wayewar safiyar yau talata fata mun fito bakin aiki da kuma bakin kasuwanci lafiya muna fatan allah ya yi da mu da alkarin da ke cikin wannan rana shirin da ke cikin sa ubangiji allah ka yi mana tsari da shi yau ma gashi nan mun shirya tsaf domin wato gabatar da shirin sharhin jaridin mu fatan za ku gyara zaman ku domin kasancewa da mutum daga farkon shirin har zuwa karshen shirin barkanmu da safiya umar to barka dai fa fatan an fito lafiya to alhamdulillah lafiya kalo. ya hutun karshen <laughs> mako ya eh, sha hutu ba eh kware da gaske to fa'iza sai mu tsunduma cikin wato aikin kai tsaye inda za mu fara da jaridar leadership wacce ita ce ta farko a wato jerin jaridun da muke dauke da su a wannan safiya mm. to a yau babban labarin da ita jaridar leadership ta gina shine akan abin da ya shafi wato taron nan da majalisar wato a lauyoyi ta najeriya mm. ta shirya a birnin iko inda wato manyan 'yan takarar jam'iyyu na shugaban kasa suka wato kusan mamaye wannan taro wanda kusan ma dukan jaridun kusan ma wato fiye da rabin su ko mu ce kusan ma duka shi ne da manyan yawa labaran nasu eh cewa atiku obi shetima da saura duka fasun wato ta da kura a wajen wannan wato wannan eh, taro da ita wannan wato kungiyar lauyoyi ta najeriya ta wato mm. ta shirya to sai kuma daga sama akwai Eh, wani labari da ke bayyana cewa ah, wato shi babban speto janar na 'yan sandan najeriya da mm. kuma ita wato hukumar 'yan sanda ta najeriya wato nigerian police uh, commission sun sake wato cin karo da juna fa bisa wato dambar wannan ta daukan wato aiki sabbin kurata ake cewa mm. ko kuratan 'yan sanda wanda ra'ayi sun saba kenan a cikin wannan wato dauka to sannan kuma ga wani labari da ke bayyana cewa gwamnatin tarayya ta ta fito da wani wato tsari na allurar rigakafi don wato magance wato matsalolin da ke addaban a wato mutane na mace-mace kusan wato dubu hamsin mutum dubu hamsin mm. kenan za a yi wa ita wannan allura to gashi nan dai labaran gas nan da yawa ga labari nan idan muka ƙetara kasashen waje kuma akwai magana cewa odinga ya kalubalanci sakamakon zaben da aka yi mm. wato a gaban babbar kotun kasar kenya eh, wato kotun koli to sa'an nan kuma ga maganar yajin aiki inda eh, wato, inda gwamnatin tarayya ke sanar da asu cewa ku sake dai duba wato mm, matsayarku akan wato yiwuwar janye wannan yajin aiki ne eh, to mm. ga kuma wani labari da ke cewa mm. yawa ga wani labari daga nan wato daga saman babban labarin inda mm. wato ya ce na gama da jam'iyyar wato nnpp in ji eh, kwankwaso in ji shimalan ibrahim shekarauki mm, eh. inda ya ce kwankwaso ya wulakanta shi eh, wato ya fice daga jam'iyyar da ita wannan sakamakon wai wulakanci da kwankwaso ya masa haka ne mm. to ina ga iya labaran da ita wannan jarida ta mm. leadership ta yau wato talata ta ruwaito kenan to sai kuma jarida ta gaba wato jaridar daily trust eh. to ita ma dai jaridar daily trust kamar yadda muka bayyana a baya babu wato raba ɗaya biyu ita ma ta gina babban labarin ta akan wato akan wannan taro inda ma za a mm-hmm. ce taron ya fi mai da hankali ne akan wato shekarar zaɓe ta wato 2023 inda ma ita jarida ke cewa atiku shettima da obi sun fa bada wato eh, jawabai daban-daban don neman wato mafita mm, ga wato najeriya mm, ga kalubalen da najeriya ke eh, da ke fuskanta inda kamar a cikin goyon labarin mm. yake cewa zan yi iya kokari na in wato in ja hankalin masu zuba jari da za su saka a kanana wato kanana da manyan masu zuba jari musamman ma a cikin harkar lafiya da kuma ilimi yawa in ji tsohon a mataimakin shugaban kasa kenan atiku abubakar so sannan kuma ga wannan da yake cewa wato eh, ku zaɓi wato cancanta ba ba wato ba kuɗi ko wani eh, wato e, mukami ba ku zaɓi cancanta in ji shi mm. wato ɗan takarar jam'iyyar lebo kenan wato shi peter, obi. sannan kuma e, ga wani ah, abin da ke cewa zan jagoranci wato kwamandoji ko mm. na, wato na najeriya na yaƙi kenan da kaina in ji shi wato ɗan takarar ko mataimakin shi dan takarar mm. <laughs> shugaban <laughs> eh, shi ya kashi shetima ya ce zai jagoranci sojojin najeriya da kansa zuwa karawa da wato waɗannan 'yan bindiga ko 'yan mm. ta'adda mm. to wannan shi ne babban labarin da da ita jaridar ta to sai kuma ga labarin da ya maimaitu na mala ibrahim shekaru wanda ke cewa yauwa shekaru fa ya bar magoya bayan kwankwaso da nasa da wato da kwatance mm. wato ya riga ya fice dai daga jam'iyyar to ga kuma wani labari dai da za a ce mai daɗin ji wanda yake nuna cewa an kashe ɗaruruwan 'yan ta'adda wato a yayin da wani jirgi mai sauka ungulu na wato sojojin mm. sama ya kai farmaki a maɓoyar wato 'yan iswap da ke dajin mm. sambisa mm. to sai kuma a eh, labarin nan da ke cewa wannan daily trust cibiyar daily trust wato e, ta cibiyar jin kai da mm, take da shi na, talla, e, na mm. tallafawa ta wato kaddamar da wato abin da ya shafi kamar ɗakin gwaje-gwaje ne ko na wato eh, yan jarida da no. kuma sannan kuma ta yi ta horar da mutum 25 ko akan abin da ya shafi wato fasahar eh, tattalin arzikin <coughs> wato fasahar zamani na'am to ga kuma labarin nan da har ila yau ya sake maimaituwa cewa Uh, wato shugaban 'yan sanda ko kuma hukumar mm. 'yan sanda da kuma da eh, kuma rundunar 'yan sandan mm. wato sun ci karo bisa ga wato eh, wannan daukar eh, sababbin wato 'yan mm. sanda. sai daga ƙasa da aka ce zaben 2023 eh, yadda wato afuwar da aka yi ma wato tsohon gwamnan eh. jihar dare hmm. ya wato jefa ina ga Mm. ya za a ce cikin jimami yanda ahuwar mm. da aka yi wa shi dariya ta jefa yawa al'ummar jihar plateau ko ta jefa siyasar ma <laughs> jihar plateau din cikin garari da rudani kin sani ya dawo kuma yana magana cewa zai tsunduma cikin takara wanda kuma ake ganin cewa kamar lokaci yana gabda da kwarewa ko ma ya kure din to ga kuma wannan labarin har ila yau ya sake maimaituwa na batun allurar rigakafin da za a yi wanda zai shafi mutum dubu dari da goma sha daya ko mm. a sabanin kuma wancan labarin da yake cewa mutane dubu hamsin to saboda wannan dai akan abin da ya shafi mutuwar wato kananan yara da ake cewa wato kamar maternal mortality kenan a turanci. mm. to wannan ma ina jin dai kamar fa'iza mun karkare ita wannan jarida ko eh, sai kuma jarida ta gaba mm. a wannan safiya wato jaridar the punch tana hannun ki ko eh ga ta ne ita ma inda ta gina babban labarin ta nata dai akan kan eh, wannan taron da aka yi daga mashinan ta wallafa eh, babban hoto dauke da duka yan takarkarin eh to inda ita abinda take bayyanawa cewa atiku da obi sun caccaki gwamnatin tarayya yayin da shi mm. kuma shattima ya tallata wato nagartar bola tinubu a wannan taro kenan e to ga sunan dai labaran kamar yadda kika faɗa ga hotunan duka waɗannan eh, yan takara ɗin kusan guda takwas ne ko da muke gani ko tara nema. sun kai dai wajen guda sun kai ma goma ko su tara ne na eh, nakan ga a tiku a ciki ga obi ga shi kashim shetima har ma da adebayo adewale wato dan takarar wato jam'iyyar sdp kenan eh, na ah. shugaban kasa ga sunan kuma wato abin <laughs> burgewa ko abin sha'awa shine duk sun sanya waɗannan eh, wato kayan eh, da ake cewa court mm, eh, kayan turawa kenan dai irin shigar da lauyoyi ke yi illa dai kawai shi wato peter obi din ne kadai yawa da bai sanya waɗannan amma ko ga atiku ma ya ɓadda ya ɓadda kama sosai a cikin mm. <laughs> da da ruwa ake gane eh, wanda na ga kuma akwai mace a cikin su eh sosai wanda ban sani ba yar takara ce ko eh yar takara shugaban kasa ce ita ma eh kwarai kuwa ga laganan wato kallabi tsakanin eh kallabi tsakanin rawuna kwarai kuwa eh, yar takarar mataimakiyar shugaban kasa ce da ta wakilci wato shugaban ganan labarin nan daga eh, kasa mm, wanda eh, to ba za su karantu ba ko to kewa kenan <laughs> wani ma kenan <laughs> to kewa kenan mana ah, sai kuma daga nan sama akwai wato wani lauya da ya yi karan wato shugaba muhammadu buhari da kuma wato waɗansu manyan jami'ai na hukumar nan ta wato ci gaban ah, yankin nan na niger wato nddca to sai kuma labari a sama shi ma a shafi na goma na ita wannan jarida ta pound da ke cewa wato jaridar a wato wannan kungiyar malaman jami'o'i ta asu mm. za ta yanke hukunci akan makomar yajin aiki a wannan ranar lahadi mai zuwa idan allah ya kai mu mm, to sai mu ce allah ya sa zaman ya zama to ya haifar da eh, da mai mm. ido ba Um, to sannan da daga ƙasa akwai labari mai cewa wato gini ya faɗi a jihar lagos mm. inda wato aka kuma kama wato shi injiniyar da ya yi jagoranci ginin ke ginin ko eh haka ne mm. gashi nan a eh, sosai kuwa to daga sama can kamar akwai wani labari shi ma da ke nuna cewa wato eh, eh, rijiyoyin mai ne ko e rijiyoyin mai sun wato biyo ko kuma bankuna sun biyo wato wasu daga dama daga cikin wato rijiyoyin mai a najeriya bashin kudi har tiriliyan biyar e sannan kuma su kuma kamar sakamakon sace-sacen wato da ake yi na danyen mai kenan a wannan yanki to wannan shi ne da koyaushe dai tattalin arziki na gamuwa da wato matsala mm, to ga wani labari ma da ke cewa akan abin da ya shafi bashin miliyan 570 to wani dan kwangila ya maka mm. wato gwamnatin jihar oshun wato a gaban kotu wato a kan rigimar filin tashi da sauka jirage kenan na jihar ina jin ya, kaddamar da wani aiki ne da ba a biya shi ba har wato miliyan 570 Eh amin amin to ga nan dai da ake magana cewa rikici ya barke wato a yayin wato shirye-shiryen biki da ake yi na wato eh, Olubadan. da za a yi wanda aka hargitsa wato wannan taro kamar fusatattu kenan suka hargitsa wato wannan taron inda taron ya eh, na sarauta din. Mm. to wannan kenan sai kuma ga wani labari da ke cewa a majalisar dattawa majalisar wakilai ta najeriya za ta wato gurfanar da ko za ta yi sammaci ko ta aiki ma da sammaci ne ga shugaban wutar lantarki na najeriya ya zo gabanta domin ya bayyana mata yadda aka yi da kuɗi kimanin dala amurka eh, kenan mm. miliyan talatin da uku mm. kenan ko miliyan 33 to ina ga eh, to ina ga ita ma kamar wannan jarida labaran da ita wannan hmm, jarida ta The Punch ta dauka sai kuma mu je jarida ta gaba wato jaridar The Nation na'am to ita wannan jarida da nation da ita ma babban labarin nata ta gina ne akan abin da ya shafi wannan taro na wato kungiyar hmm. lauyoyi ta najeriya inda wato tinubu atiku da peter obi mm. suka tsara ko suka bayyana wato dabarun da za su yi wajen wato inganta tattalin arziki da kuma yakar wato rashin tsaro a Najeriya. To daga sama kuma yawa da ke cewa dalilin da ya sa eh, na sauya sheka na mm. bar ko dalilin da ya sa na bar jam'iyyar nnpp mm, ke nan labaran wato kashe yan iswap da aka yi yawa shi ma gashi nan eh, ya maimaitu kwarai da gaske Maboyarsu a sambisa eh, mm. shi ma labarin ya mai to haka ne ga kuma wani lauya da ke cewa hukumar efcc tana da wato ya kamata kai ta je ta rika binciken wato asusun ajiyar kuɗaɗe na jihohi a maimakon ta mayar da hankali akan wato abubuwan da suka shafi hukumomi na tarayya ah, sai kuma wato tsohon gwamnan ko kuma gwamnan jihar Eh, oshun da ya sha kasa kenan eh, oyetola mm. ya kotu ta bashi kotun tribunal kenan ta bashi damar gabatar da wato shaidu na kayan zaɓe kenan da yake jin cewa an murda to an bashi dama da ya fara gabatar da shaidun wato a gaban ita wannan kotu na tabbacin cewa an murɗe zaɓensa na'am inda daga nan kuma gashi ba ba aiki babu biyan albashi eh. wato dokan na na babu aiki babu biyan albashi na wato eh. ita wannan kungiyar kwadago ta najeriya nlc mm. ta goyi bayan ta goyi bayan wato asu din akan lalle fa sai an biya wannan eh. alwasun da suka yi yawa wato duk da wannan doka fata cewa wato a takaice dai ba su yadda da wannan dokar ba kwadago ta ce kungiyar kwadago ta ce sai biya waɗannan kuɗaɗe. na'am to Allah ya kyauta Allah ya kyauta ina ga Umar za mu iya matsa jarida ta gaba sakamakon lokaci ma na ta karkare su ko sai kuma mm. jaridar Bangat na'am wanda ita ma jaridar Bangat dai to ba rabe ta da <laughs> haka <laughs> ta gina babban labarin ta ne kan wannan taron inda eh, ita ma ta wallafa babban eh, hoto eh. cewa dabarun da ko abin da za mu yi wa najeriya kenan idan muka samu nasara in ji tiku tinubu da kuma wato peter obi da sauran wato 'yan takara eh, to sai kuma wato wannan labarin da ake cewa rigimar jam'iyyar ah, mm. a pdp <coughs> na cikin gida kenan wanda cewa ake cewa shi gwamnan jihar rivers wike da kuma waɗansu da dama sun fita wato a fusace a yayin gabatar da wani wato eh, kwarya-kwaryen mm. mitin na wato masu ruwa da tsaki na jam'iyyar mm-hmm. to sai kuma labarin malam ibrahim shekarau da ake cewa wato eh, shekarau fa ya raba gari da wato kwankwaso inda ya fice daga jam'iyyar nnpp to sai kuma labarin nan na wato aman wuta da aka yi na wato ragargazar waɗannan barayi a waɗannan wato yan boko haram ko yan isuwa a dajin sambisa mm. wanda shi ma ya sake maimaituwa a mm. nan to sai kuma e, labarin nan na e, na rigakafi da za a yi wanda shi ma gashi nan ya sake maimaituwa wanda za a wato yi wa 'yan najeriya ga kuma maganar yajin aiki na asu wanda ke cewa yauwa mm. lalle ya kamata ku yi la'akari da matsayarku a wato kafin nan da wato mako guda ko in ji gwamnatin eh, mm. haka ne ina ga sakamakon lokaci umar muna iya matsawa sai mu dan matsa mu taba ko da manyan labaran ne ko mm. to mu je zuwa ga jaridar guardian ta yau wanda ita ma ko da yake eh, babban labarin nata ita ma da <laughs> <laughs> biyu daga wannan dai taron ne eh, taron hmm. inda ke cewa lalle wato an yi gudun yada kanin wani a yayin da manyan 'yan takara suka hmm. bayyana wato manufofinsu da za su kai najeriya zuwa ga gaci to sai kuma abinda wani labari nan daga sama a shafi hmm. na shida da ke cewa pdp za ta yi la'akari da wato sauya ko yiwuwar sauya shi <laughs> wannan shugaban jam'iyya mm. na pdp kenan wato yauci ayu wanda shi gwamnan jihar rivers ya matsa lamba ya ba da eh, wani wannan sharaɗin cewa har ana son wato maslaha da shi eh, sai an sauke wannan eh, to sannan ga kuma wani labari da ke nuna cewa 'yan bindiga sun sace wani basarake a jihar rivers sannan kuma ya 'yan sanda sun kaddamar da wato mm. a yakin nemo shi na'am ah, daga kasa labarin eh, na na kwankwaso da shekaru ya maimaitu inda daga nan aka ce wato dalilin da ya sa wanda ake zargi ya yi niyyar wato ya so kashe wato dogara kenan in ji wato eh, kwamishinan 'yan sanda na tsohon wato kakakin majalisa na najeriya ya eh, yakubu dogara mm. to gashi kuma nan abinda wani labari ke cewa atiku ba zai mika wato ba zai taɓa mika eh, wato eh, jami'o'i na gwamnatin tarayya zuwa ga jihohi ba kamar dai wani tsari ne da ina jin a cikin manufofin da ya bayyana mm. a eh, wani daya daga cikin mataimakan shi tsohon mataimakin shugaban kasa a tiku cewa shi a tiku ba zai taɓa wato mika ko wato sarayar da jami'o'in gwamnatin tarayya zuwa mm. ga jihohi ba suna nan kenan za su ci gaba da zama a matsayin jihohi a jami'o'i na tarayya to ina ga wannan ma'aran za mu tsaya sai mu leka a gurguje wato cikin jarida ta karshe kenan eh, wadda ita ce liste kenan na ita ma dai <laughs> ta gina kusan dai duka jaridun ma umar sun gina manyan labaran su ne kan wannan taro wannan taro eh mm. wanda ke cewa atiku da obi da shattima duka sun koka akan halin da najeriya take ciki sun mm. kuma wato eh, kaddamar da sun bayyana wato matakai da za a bi wajen mm. samun mafita kenan eh. mm. to ina ga da wannan babban labarin ya kamata mu tsaya a nan wajen fa'iza sannan wato mu ba ya eh, wato mu je mu dan sannan eh, shigo da bakon mu domin da wannan sharhi din na'am to masu kallon mu fatan kuna bibiye da mu kuma kuna ganin yadda wato kiran sharhin mu yake kasancewa inda muka karanto muku wasu kanun labarai a daidai nan kuma zamu je mu dan numfasa kaɗan idan mun dawo kuma zamu shigo tare da baƙonmu domin yin sharhi akan wa'innan kanun labaran a dakace mu. Ina 'yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku. sanarwar bukukuwa, ɗaurin aure da sauran tarika. Domin neman karin bayani ana iya tuntuɓar tashar ta Captain TV Hausa da ke Ploti mai lamba 32 Ibrahim Gambari Crescent kan titin Aminu Sale Crescent Katamfe Extension Abuja ko a buga wayar tarho 070 37 0800 biyu Captain TV Hausa gamsuwar ku shine farin cikin mu yau kai ba jarumi bane Ina 'yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullum akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku. sanarwar bukukuwa daurin aure da sauran tarika kuma da lama su kallon mu barkam da da cikin shirin sharhin jaridun mu wanda ke zuwa ko kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa da ke nan babban birnin tarayyar najeriya abuja inda kafin mu je ga nishadantuwa da wa'annan fayafayen mun karanto muku su kanuni na jaridun safiyar yau inda yanzu kwa lokacin za mu shiga wato rukunin sharhi tare da bakonmu kasancewa na tare da mu barkam da da umar to barka da faiza to masu kallon mu a daidai wannan lokaci muke gabatar da wato bakonmu ne wato inda a yau muka karbi bakuncin ɗaya daga cikin wato mashahuran a masu sharhi kan al'amuran yau da kullun da muka saba wato gayyata su a wannan zaure wato hassan sardauna wanda kuma da shi za mu fafata a cikin shirin na yau alhaji hassan barka da shigowa umar fa'iza barkan da safiya to barka dai yawa to to uh, ba mu san ko a uh, fahimtar ka me yasa wannan taro na nba wato wannan kungiyar lauyoyi ta najeriya ya ja hankali ko watakila saboda yan takarar nan da aka gayyata amma shin lokacin yakin neman zaɓe ya kai har da za a ce ita hukumar wato zaɓe ta ba da wannan lasisi ne da ake ganin kamar su lauyoyi bai kamata a ce sun saba ka'ida ba inda 'yan takara a jiya suka baje koli wanda kusan dukkan wa jaridun da muka karanta a yau suke dauke hmm. da labarin a matsayin babban labari to ah, alhamdulillah alhaji umar ita dokan da kake magana ai doka an ba ta Allah ba kwanan ta bakwai ne kawai ba ta karo amma abin nake so ka sani yawan mutanen da suke kokarin cewar eh, a yi doka su suke kare doka ai ko ba gane haka ba tsarin najeriya ce duk dai tsari ne wanda ba wani tsari na san barka ba eh. ah, za ka ga eh, mutum ne ya kafa doka a matsayin sanaddan majalisa ka yi kaza ka yi kaza sai ya zo lokacin ka tuna lokacin wannan annobar covid-19 eh, sai dan majalisa ya dawo daga ingila ko zai je wani gari sai ya ki tsayawa a gwada shi bayan kuma shine mai yin doka da mm, shauransu to shi lauya da ka sani lauya nawa ne ya san cewar maganan ka karya ce amma irin ya yadda ya dauki oh, maganar ya kai ta kotu kuma ya tsaya ma eh, duk wayannan abubuwa to amma mu ba muna faɗin cewar abin farin ciki bane ko murna mm. ah, a irin tsarin da suka yi taro ne na lauyoyi da kuma taro ne na lauyoyi sai zamanto sun gayyaci 'yan takara eh, kila wannan taron shekara-shekara ake yin ta eh. to sai zamanto kafin shekara ta kewayo baɗi an riga an yi zaɓe oh. to sai zamanto suka ga to gwara suka yaci 'yan takara idan suka zo ai ba kamfen ba ne kamar mai ake ce mishi irin eh, wani abu ne da ake cewa town hall meeting misali to ba kamfen ba ne irin dai ka zo ka bamu labarin mai ka tsara wa najeriya da oh, oh, makamantansu eh, kila wannan shine tsarin su eh. so kaga tunda ai lauyoyi ne ba za mu ce ba san me ake suke yi ba eh. sun san bambancin me ake nufi da lokacin yin takara ko kamfen da kuma lokacin da ba a yi domin yana iya shafan su wannan shine gaskiyar magana gaskiya ne yawa to uh, abinda za a iya cewa eh, waɗannan su an yi kusan rugurugu da ita wannan jam'iyyar adawa ta apc amma abinda shi kuma ya bawa mutane mamaki shine yadda shi kashim shattima da ya wakilci bola abad tinubu mm. ya tsaya kai da fata shi ma sai da ya tabuka abin kirki wannan yana nuna cewa apc tana da abin da za ta iya tinkaho da shi a wannan zaɓen ya ma wata magana ya ce idan kana maganan ko a atiku ne ko peter obi to shi peter obi ya nuna abin da ya auka domin ya nuna maka ai yayi gwamna shekara takwas shi bambancin abin da yake damun mutane mutane ah, ba sa duk yadda ka daga yau inda za ka zama kai ne zababban gwamnan jihar gombe mm. ka ci primaries mm. to daga yau wani ya fara hasada da kai oh. eh, to akwai bambancin hasada da adawa so wasu adawa ba adawa suke ba hasada oh, suke yi eh, saboda me zai sa eh, Pfizer ta zama kaza ko hmm. ta zama eh, matar gwamna ko gwamna hmm. ko sanata ko hmm. makamantansu abinda kawai suka aza adawa kenan su wasu to sai su fuddo da shi su bayyana shi da wani tsari na zuwa na adawa amma asalin hasada ce idan ana maganan abinda aka faɗa kowa na saurari abinda da ya faɗa yawancinsu makaryata ne suka karya suke yi idan ka ɗauko abinda da kashim shatima ya faɗa ya faɗi Legas tana cikin eh, ita ce ta uku yanzu mafi karfin tattalin arziki a eh, eh, nahiyar Afirka. Sannan idan ka ɗauko Legas a matsayinta ya ce Legas gwamnati nubu ya zo shi ya ɗora Legas akan abin da take a kai yau. ya ce cikin nisan da ya zo ya shimfiɗa wasu mutane masu kaifin tunani da hangen nesa yau wayannan mutanen su ne rassa na gwamnatin ƙasar nan ko a najeriya kuma abin da ya faɗa gaskiya ne ya ce shauran me suka yi ya ce ai kowa ya yi gwamna ko kuma ya mataimakin shugaban ƙasa kuma shekara takwas so baka iya nuna wa abin da shi tinubu zai nuna ko ma me kake so ka faɗa ya ce ana neman a ɗora abu ne domin ci gaba shi duk al'amari na harkan ci gaba yana da muhimmanci mm. to ka ajiye wannan gefen ai da suka tashi yin taro ai ba su yi taro a anambra ba ai ba su yi taro a kano ba ai ba su yi tara a mai take da suna a abuja ba ko kuma a Adamawa ba a lagos suka je suka yi taro wanda ya musu lagos din ta koma lagos din da suke farin ciki ko suke alfahari da ita shine ahmed bola tinubu mm. kuma sannan a cikin lauyoyin dubu biyun da suka taru wajen 1,800 zuwa inyamurai ne na jihar anambra to ba sai su je anambra su tara ba in sun isa ah. so saboda haka irin akan bar jaki ne sai ana dukan taiki wadda kuma idan kai ka ce ka isa yawanci ai masu lauyoyin sun dau mataki ai kusan in ka fahimce su kusan irin suna nuna cewar sun fi gamsuwa da su yi eh, shi peter obi ba eh, domin eh, su suka san dalilansu amma idan ka fahimci bayanan da kyau za ka iya fahimtar abin da suke kokarin faɗin haka idan ni irin fahimtar da na yi shi kenan to amma idan kana maganan haka sai na ce maka ma cikin lauyoyin kusan 1800 na ga wani yana rubutu ya ce suka hallara wurin ko kusan duk yan anambra ne to idan duk yan anambra ne su je yin anambra na sai shi ne aka raba muku yan ɗari bibiyun nan zuwa duniyar najeriya uku daga sokoto ko ba ɗaya daga zamfara ko biyu daga kano da makamantansu to idan gaskiya ce in eh, shi tinubun bai yi abin da ya kamata a yi ba kwa je ku taro a birnin ikon ku zai abin da kuke yi ai birnin ikon da muka sani kafin tinubu ya zama gwamna ba ita ce nan ba kuma a ah, ai ka saurari abin da obasanjo ya faɗa ya ce ya yi ƙoƙarin ya dakile kaifin karfin eh, ahmed bola tinubu sanda yake shugaban kasa saboda haka ya rike mai kudin shi abin nan kasansa na kasa na shekara hudu eh. ya ce domin in karya ka ko in oh, kuntata maka amma na kasa karya ka to ka yi amfani da wannan abin da ka yi amfani da shi ka rike lagos na shekara hudu wajen kokarin rike najeriya in wannan daman ta same ka to ai ko da naka kakan so na kware tunda ai wannan makiyi ne na bayyane kuma ya bayyana gaskiyar abin da ya a baya mm. kuma yanzu ya yadda wanda ya iya yin wannan juriyar ya kuma rike eh, jiha wadda kusa kasa ce a duniya irin iko mm. a na duniyar yau to ko ya cancanci duwe a daga masa tuta to wannan dai lokaci zai bayyana ke to na tabbata ka bi bibi wannan labari na rigimar eh, kwankwaso da kuma shekaru wanda dai ta kai ga haddasa mm. ficewar shi sanata mala ibrahim shekaru mm. shi me ya faru ne to ba ni son in wani dogon jabi amma shi alhaki kwaikwayo ne malam shekarau a irin fahimtarsa a siyasance da na fahimce shi da shi yana da tarihin cin amana a siyasance ban san yin amfani da wannan eh, kalmar amma ina ba da haƙuri eh. don kila ta yi tsauri da yawa to akwai misalan cin amana a shi lokacin da ya taho takara mm. a app a npp a shekara 2003 ba shine dan eh, ya ci primaries ba wanda ya ci primaries shine ibrahim el amin little amma saboda ana kallon shekarun ibrahim el amin little da irin kila rashin eh, eh, eh, mai ake cewa kwarewarsa a gwamnati bai taba yin wani aikin gwamnati bai san kuma ko da ya aikin gwamnatin karami ne aikin gwamnati mm. amma duk yadda za ka so ko ka so ko ka ki malam shekarau ya yi aikin gwamnati har zuwa matakin principal da ya kai matakin principal a duniyar najeriya shine ya fara zama shugaban principal na kasa har sau biyu a jere ah. a karo jere ah. sannan ya kai matsayin darakta a gwamnati a lokacin da ya aka cire shi a gwamnan house shine darakta gwamnan house na gwamnatin kwankwaso sannan aka mai da shi eh, eh, aji a kuma daga aji ne ya aji aiki ya takarar gwamna ya ci gwamna to abinda muke magana shine kana ganin ya fi eh, ibrahim el amin little shekaru da irin ganin mai ake cewa eh, sanin makamin aiki na eh, gwamnati da gogewa a cikin harkar rayuwa daya daga cikin abin da ya sa shi irin janar muhammadu buhari a wannan lokacin suka yadda da shi ah. bisa tallan waɗanda suka kawo shi irin su hajiya na ja'atu bala muhammad irin su marigayi yavaz marshal muktari muhammad irin su bello bayero marigayi irin su eh, haruna dan zago yanzu suna eh. raye eh, don shi ne shugaban jami'an a wannan lokacin da makamantansu amma mutumin da ya fara gasawa aya a hannu shi ne shi haruna dan zago yana sa political yana yi shugaban jami'a ya hana shi ya taka shi wanda shi duk abin da za a yi domin ya yadda da abin da ake so a yi nan ya zama shugaban dan takarar gwamna tunda shine shugaban jami'a a wancan lokacin ɗaya kenan na biyu abin da muke magana shine ɗaya daga cikin wasu dalilai da aka bada na batawansa da shi rabi musa kwankwaso yana gwamna hmm. alamu ne da ya kama da kamar irin rashin eh, eh, eh, gamsuwa ko kuma zamewa ka goce kamar abokin tarayyar kai fadi ya je fito ya yi takarar gwamna kuma allah ya bashi nasara da tafiya ta yi tafiya a takarar gwamnatinsa buhari shi ne abokin faɗansa ni a gabana ba a labari ba ina zaune hmm. yake faɗin mana cewar ɗaya daga cikin matsalarsa shine buhari a najeriya a wancan lokacin amma ya fito ya faɗa ma haka daga ƙarshe duniya ta ji kuma suka koma ba sa tare sai gashi an waye gari da buhari yake takarar shugaban kasa a shekara 2007 eh, a jam'iyyar npp shi 11 eh, eh, kai to wannan kenan sai aka kara dawowa aka yi hannun a daurin zobe lokacin da cpc aka yi maja na apc amma saboda son rai da wasu dalilai nashi kowa ya san inda aka yi gwamna gwamna shine jagoran jam'iyya kai ba za ka iya daukan jagorancin jam'iyya ba domin shine tsarin jam'iyyun gabaki daya a Najeriya dole ka yadda Rabi Musa Kwankwaso a lokacin shine jagoran jam'iyyar APC a shekara 2013 amma saboda irin wannan tunanin nashi na kullum shi ke mm. kadai tunani ya bar jam'iyyar APC ya koma eh, jam'iyyar PDP aka yi mai ministan ilimi mm. aka yi tafiya da tafiya ta kai wani tafiya to inda yake da dace shine duk sanda eh, irin aka samu sabanin kwankwaso sai Allah ya bashi a ruwan rana saboda haka kwankwaso a barin jam'iyya ya koma PDP ya baro PDP ya dawo APC ya zama sanata ana cikin wannan abinda na saurara ake faɗi da shi ma abinda yake faɗi cewar ba a gayyace shi ba ba a neman sa shi eh, shugaban jam'iyyar na jihar Kano abdullahi abbas hmm. yana faɗin cewa a wani shagubin da ya ce yanzu har mun ba wa malam mun taimake shi ya warke yanzu mu da mu zai yi faɗa hmm. ya ce to a lokacin da muka ɗauko shi ai ba ya da abin da zai ma yi eh, faɗin da shi to ba abin maganan gori ba ne ko wani abu da saboda eh, ya ce ai sun sha su bashi takardar gayyata na taron masu ruwa da tsaki ya fi sau nawa amma baya zuwa to amma da gwamnati ta yi kusan karewa ko kuma lokacin eh, zaɓe ya kusa shekarun zaɓe ya zo hmm. sai yake faɗin cewar ya nemi damar ya haɗu bayan ya dawo daga eh, wata jiya da ya je ƙasar waje hmm. ya haɗu da nasiru eh, gwamna ya zo sun gaishe shi daga nan ma haike cewa yana son in ya samu sauki su haɗu su zauna da gwamna a yi maganganu da shauransu amma kar ka manta wawa ba mahaukaci bane in ya tai kasuwa gidansu yake komawa eh. shi ganduje shekarun da yana rike da yan jam'iyya yana wahala da su da shauransu ake gayyatan katun ana farkon tasowa dan dan abin da za ku ba mutane ne da shirukan al'umma shi yasa ba sa son zuwa tarurruka eh. sai a zauna a Abuja sai sauran shekaru kaɗan a eh, shiga zaɓe to abin da nake kokari na ce shine ko da ya tashi barin jam'iyyan nan ina son ka sani cewar ganduje yana gobe zai bar jami'a ko jibi eh. ya je har gidansa har ma mutane suka yi wa eh, eh, yaransa suka yi wa ganduje walakanci walakancin da bai kamata a gwamna a yi mishi ba shi da kansa gaskiya ne ya fito ya nuna rashin bacin sa ya yi fada a wannan lokacin da daddaren da shauransu amma ina son ka sani wannan gawunan da aka ba takara dan gidan waye ne duk wanda ya san shi ya san shi da malam ibrahim shekarau ne oh. domin chairman ɗinsa ne kantonarsa ne ciyaman na algon ɗinsa ne to inda ana yin eh, eh, inda haƙuri na eh, baya biya inda ya haƙuri yanzu waye ne ta kai mai Mani Ibrahim shekarau ne amma saboda wasu mutanen da yake saurara wanda ba za su iya wasu sun ƙi shi da ya tafi NNPP domin zan iya gaya maka cewa shi Rabi'u Musa kusan kwaso zai iya zama da ganduje ɗaki ɗaya. da zai iya zama da malam shekarau daki daya amma ba za a iya zama daki daya tsakanin shi malam ibrahim shekarau da rabi'u musa kwankwaso ba domin ana da wasu halaye masu kamanceceniya kowa yana son ya zama jagora kuma kowa yana jin ya isa to amma abinda galibi mutane ke gani a ƙasa shine hmm. an hana shi mala ibrahim shekarau da magoya bayansa takara a cikin ita wannan jam'iyya in banda kujerarsa shi kadai ta sanata to amma abinda mutane suka fi damuwa su sani shine hmm. yanzu da ya fice ina zai yi takara yana da wani kwamiti da ake cewa kwamitin shura ta fito an musu tambaya sun ce sun tabbatar an yi zama da atiku kuma in sha Allahu za a kila koma jam'iyyar a teku mm. to amma da yake ka san ko da naka na gaya maka kakan so na kwarai eh, sai shi jagaban Najeriya shi kuma sai ya bukaci zai yi magana da shi yana neman magana da shi eh, eh. to amma a bayanin sa na jiya da daddare ko shekaran jiya da daddare mm. na ga yana karyatawa cewar wasu ma sun ce na je Lagos masu kuɗi don kuɗi muna son kuɗi amma mu ba za mu nemi kuɗin da gobe Eh, ba za mu yi ansa hanyar samun kuɗin ba oh. eh, na saurari yana oh, faɗin wannan to amma aini ba bakon eh, to amma za a iya yadda cewa dai kwankwason ya mamaye shi ah, a maganan mamaya dama ai ai ai rashin basira ce ai basira ce ta kare mai a daidai wannan wurin ya yadda ya tafi da kwankwaso oh. duk yadda kake tunanin kwankwaso zai maka adalci tsakanin malam ibrahim shekarau da ganduje billahi lazi sai ganduje ya mai abin da kwankwaso zai mishi na adalci ɗari da ɗaya bisa ɗari kafin kwankwaso ya mishi domin na san eh, duk wanda ya san siyasan wannan maganar da nake waɗi idan ka san masoyi baka da ko jiya na ga masoyan kwankwaso sun fara zagin shi eh. cewar kaza kaza yanzu me zai fada na ah, to ka san shigo bai damu na a siyasar Najeriya wai don ka zage ni ko ka faɗi wata magana a kaina ko kuma na ce kada. matukar na san irin ba ubangiji na na sabawa ba eh. abin da yake damu na kawai kada in eh. kuskuren da zai eh, tafi mutunci na ko addini na amma idan dai dan kawai na faɗi maganar da kullum nake jin a siyasa wani ya fito ya ce kai kaza ne ko kai kaza bai damu na amma maganar shine nake kokarin gaya maka in dai baka yin kwankwasiya to ko kana cikin tashin hankali a gidan kwankwaso domin ba za su ragama ba idan sun tashi a suke ka <laughs> idan kuma ka taho wurinsu to koya kake ko ka bi kowa lalacewa ka zama eh, wata kalmar da suke faɗi kai mai daraja ne eh, amma duk darajar ka eh. a Najeriya matakar ba ka kake ba to ba ka da daraja kai a gurguje watakila ko cikin minti biyu za mu iya kallon mm. wannan nasara da sojojin Najeriya suke samu a dajikan Sambisa mm. wanda ake ganin ana tara gargazar waɗannan 'yan wato ta'adda na mm. Boko Haram a gefe guda kuma ga rungumar sulhu nan da wannan dan bindiga turji canji ya a arewa ta mm, mm, yamma wannan ya nuna alamun cewa gwamnatin apc za ta iya kawo ƙarshen wannan lamari na tsaro watakila kafin shekarar to abin da nake so ka sani umar daga kwana kusan goma da suka wuce zuwa yanzu ana samun nasara ba ta yankin gabar kawai ba a'a mm. hatta arewa maso yamma domin na san abin da eh, ka sani na sani abin da suka faru a irin dazuzzukan eh, eh, jihar Niger da kuma dazuzzukan Kaduna da wani bangaren Zamfaran ai eh, me yake da suna akwai kalman da ake faɗi irin eh, eh, me yake tilas ba haƙuri bane ko me ake cewa akwai wata kalma dai da mai kama da wannan to a wato dole ne ta sa turji ya nemi ko ya so a zauna lafiya yanzu domin karshen alewa ƙasa ne ni kuma abinda da nake so mutane su sani wanda kasan ran nan okay ba kai muka yi hirar nan da ba nake gaya ma mutane wayannan su fatuka nan yawanci mutane ba san tarihin ya aka yi suka zo najeriya ba to ko san da aka nemi jiragen ba a nemi duk lokacin wannan abin bai a zazzala ba mm. shi sace mutanen nan da kashe mutanen da ake a arewa maso yamma mm. lokacin da shugaban kasa muhammadu buhari ya nema ya nema ne domin boko haram ita ce ta addabi mutane a wannan lokacin saboda haka ko da aka tashi yin mai ake cewa Eh, yarjejeniyar eh, saye da sayarwa eh. ciki shine ba za a kai hari ko ina ba sai yankin arewa maso gabas to ko da jiragen suka zo suka zama nan ai ta ga tun da lokacin da jiragen suka zo kullun boko haram mabaya suke yi ai saranda suke yi kullun saranda suke yi wannan bai zama sabon labari ba a wurinka a wurin ki a na a wurin kowa amma sai kuma nan gashi abin yana kara a zazzala yankin arewa maso yamma kusan da wani yankin tsakiyar arewa da kuma kasashen eh, eh, eh, kudu maso gabas irin mm. kasashen inyamurai kenan mm. to amma sai ka ji ana ta maganganu da sauransu to wayannan jiragen ba su da ikon su kai hari wani sassa in ban da wancan sassa. To amma akwai wani haƙƙi a yarjejeniyan ciniki ga wanda zai saida ya ce sai inda yake so. abin da nake so ka sani ko ka yadda ko baka yadda ba musamman kai waye dan jarida irin ka ka san cewar America ita ce dan sandan Najeriya. duk abin da ta yi ma tsirai ce akai ta yi ma da aka fara wannan yakin na ukraine din ah. ai sun fito duk duniya kana kallo ku ne yan jaridu kuna da labarin da ba ma gani aljazira ta tara irin bayanan nan wasu suna cewa ni abin mamaki ne yau ga bature na yakan bature bature mai ido kamar irin na kyanwa ba fa mutanen al'umman siriya bane ko iraki ko libya ko eh, kuma sudan ina son ka gano wannan eh, magana abin mamaki a karni na 21 mm. bature na yakan bature wato rasha tana yakan eh, mm. ukraine turawa suke wanda masu korayen ido na irin muskule mage da shauransu har suke mamaki suke kwatanta ba kunya ba jin tsoro sun ɗauka mutumin afirka ko balarabe ko kuma irin duniyar shine mutumin da jininsa ya halarta a kashe shi a rayuwa ba da amfani da shauransu to abinda nake so na gaya maka shine idan mutane za su yi irin wannan a duniyar da ta ci gaba a kasashen amerika da makamantansu idan sun kafa ma doka kawai babu kaza akwai kasar da ko malaysia ne ta sayi wasu jirage a wurinsu suna kai hari a bayanin da ake faɗi ban san ingantuwarsa ba shine in ta tashi daga inda ta tashi daga can kamfanin da suka yi suna kallon jirgin idan da duk za ta kai hari ma suna kallonta su kuma wannan kasar ba ta san haka abin yake ba cikin bincikensu sai suka gano haka idan ma hari ne in suka zo a harbe eh, umar gombe eh, sai can daga kamfanin sai su eh, canza mai alƙibla sai harbe fa'iza wannan al'amarin a yana nan a duniya saboda haka kai a najeriya ma tunani ake maka ai yanzu a yaushe ne muke magana akan hauhawan farashi eh. wanda ake cewa national bureau for statistics hmm. ƙididdigan hmm. menene eh. irin inflation na Nigeria ta kai goma sha nawa eh. to na ingila ajiya ta haura ashirin sannan kuma america dama ta hau ashirin tuntuni to amma abin da yake akwai shine tunda tunani ake maka kai a kafin zuwa yau baka taba sanin cewar rasha su ita tafi yawan nomar alkama alkama ba gaskiya ba taba kuma sanin ke ma haka baki taba sanin cewar a rasha ita tafi nomar eh, eh, eh, masara ba sai a yanzu muka san haka ashe duk wayannan mutanen yan baki da ne masu surutu su kawai suka samu al'umma su yi mana awon igiya su more su gaya mana da abin muka sani da abinda da bamu san shi ba amma ina tabbatar maka da cewar duniyar amerika za ta yi fiye da wannan wajen takura dan afirka da wani makamantansu mm. lokacin da libya aka zo ake kokarin maka bayanin libya ya aka yi da libya ba nuna maka aka yi libya mutanen banza ba ne yanzu mutumin da aka haife shi a libya zai je karatu kyauta za a bashi abinci kyauta a makaranta za a ba sai mai gida ya ajiye mishi za a bashi training na soja shekara biyu yana da motan hawa yana da kaza duka cewa suka yi doran mutanen libya suka yi a tunani a sikelin suka yi musu awon igiya cewar ai wannan kasar naku shugaban kasanku da ya dade yana shugabanci shi ne ya zalunce ku ya ya bar ku ya yi muku adalci to sai ya zo faduwa ya zo daidai da zama menene faduwa ka san na gaya maka yau kana samun dama farko wani zai fara adawa da daman ka ne dama ba san ka yake yi ba mm. yanzu adawa ciwo ya eh, bayyana a zuciyarsa sai ya zamanto ya bayyana ta a matsayin adawa to abin da yake akwai su mutane sai suke ganin yawan dadewar shugabancin kanal gaddafi shi ne ya hana su wani abu ba bai eh, hana su komai ba eh, to amma ina son ka san da cewar eh, chancellor wa take da suna da ta sauka na jamus na kwanan nan kwanan shekaran ta goma sha tara tana shugabanci of course ah. yanzu kai ka duba abinda putin ne ke. shekara nawa yake shugabanci ya yi shekara goma sha biyu hmm. ya dawo ya zama prime minister na shekara sha biyu hmm. yanzu ya dawo ba a doka ma ba zai sauka ba sai shekara dubu biyu da talatin lokacin ya ragargaza duniya ya mai da kowa don ya yi alkawari sai amerika ta koma tana sai da budi-budi a dala ɗinta tana tariyar dala tana ba yara suna wasa da shi. to Allah kyauta bari mu je mu dan saurari <laughs> muryoyin masu kallon mu a daidai wannan lokaci. To masu kallon mu fatan kuna bibiye da mu kuma kuna gani yadda shirin yake kasancewa inda a anan zamu je hutun takaitaccen lokaci idan mun dawo kuma zamu ba ku dama domin kuma ku shigo cikin shirin a dakace mu. daɗin bayani ana iya tuntuɓar tashar ta Captain TV Hausa da ke Ploti mai lamba 32 Ibrahim Gambari Crescent kan titin Aminu Sale Crescent Katamfe Extension Abuja ko a buga wayar tarho 070 37 biyu Captain TV Hausa gamsuwar ku shine farin cikin mu. Ina 'yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 140. to madalla masu kallon mu barkamu da da cikin shirin sharhin jaridun wanda ke zuwa mu kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa da ke nan babban birnin tarayyar najeriya abuja yanzu kuwa lokaci ne za ku shigo cikin shirin domin kuma ku tofa albarkacin bakin ku ka nan nan da kan akwatin talabijin din ku barkamu da dawowa to barka da barkamu da dawowa to kamar yadda sanarwa ta gabata dai lokaci ne yanzu da za ku shigo cikin shirin domin ku tofa albarkacin baki ko yin tambaya a cikin koma dai gyara inda kuke jin cewa an samu akasi muna maraba a kira kira to watakila kafin to <laughs> ga kira na farko eh, assalamu alaikum wa alaikum salam barka da safiya to barka ka dai mana umar suna na sanusi lalan da gusau jihar zamfara najeriya to wala sanusi ya gusau gusau alhamdulillah ya nan abuja taku to alhamdulillah lafiya kalaf barka da shi ina yi muku baki ɗaya ina muku fatan alkhairi to wa da lamarin asala wato labarin da ya ɗauki hankali na a wannan safiya shine bayanin da gwamnatin tarayya take yi na soke kungiyar aso ko eh na soke kungiyar aso akwai yiwuwa a soke kungiyar aso a kanun jaridu ko a'a babu ok to ina gan na dan sha'afa yawa ina jin ka eh to to to to to to bismillah ta eh, sanya kai to ba da Allah. <laughs> ina wani akan layi eh to mallam sanusi ina jin beji kan maganar ba sosai eh abinda muke cewa shine assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam abdul fatah ne a'a eh, kaftan tv na gane gwabba ne umar gwabba ne usman ne daga kano a ah, to wala usman <laughs> yau ba ka yau baka da wuta kenan a ba da wuta ba na kana ba ba da wuta bane kawai dai yake na bibiyar shirin naku ne kawai nake bari in gwada oh so eh to masha Allah barka da shigowa ya Kano eh ya Kano alhamdulillah to masha Allah da ni magana da nake so ne guda ɗaya ce ta farko fara da siyasar Kano eh ana ɗauki ba daɗi tsakanin shekaru da kwankwaso. eh na so ma da ka saurari sharhin da bakon namu ya yi to Allah ya sa baka ji ba bismillah dai cikin mintuna biyu mu ji ko eh, da eh. shirin na gwada eh, haka ne gaskiya ne to da farko dai ni daman a nawa hasashen na san ba inda za a je tsakanin shekaru da kwankwaso saboda su kowanne na da karfi a jihar kano na'am kuma karfin kowanne na kokarin ya gwada ga cewar ya fi daya ni ne mamaki da ma har aka samu fahimtar juna aka zauna ibrahim mara ibrahim shekaru da shi jagora kwankwaso ne mamakin wannan yiwuwa da to amma na san dawo ba za a je ko ba dalili kwankwaso ina so kullum zan tsaya da kafarsa shekaru ina kokarin tsaya da kafarsa to kaga tun da shekaru shiga jam'iyyar kwankwaso a zahirance ba zai zama yaron kwankwaso ba amma kuma a aikace dole yadda ya zama yaron kwankwas din da sa ce to wannan ita za ta fara hada su domin shi kukan da yi ya ce an yi alkawari za a ba shi kashi talatin da biyar mukamai a jam'iyya shi kuma kwankwas kukan ya ce shi bai musu wannan alkawari ba kuma hasanan ma wannan alkawari da aka yi sannan an gama ba da yan takarkaru sai dai su su yi haƙuri idan an kama gwamnati sannan a sa abin da za a yi musu to wannan ita ce jigon rigimar su haka ne wacce kuma rigimar nan na san ko da ma misali ya zauna din idan an kama gwamnatin za a yi wannan rigimar lallai kuwa so wannan kawai lokaci ne daman zai na tabbatar malam ibrahim shekaru lalle malam usman ka yanki abin nan kwarai da gaske dan mun shafa kan wannan batu sosai tare da bakon namu na yau wato hassan sardauna to muna godiya bisa ga wannan to eh. to a gurguje nakan yi magana akan asu eh a gurguje saboda mu daga a gurguje eh. mm. magana ta gaskiya ni har an yau har gobe na goyon bayan asu har yau har gobe na goyon ba asu akan rigimar da ake nita da gwamnatin tarayya asu jami'a asu kungiya ce ta masana waɗanda suka kai ƙololuwa kuma shi sai a duba menene jami'a ai jami'a tushen jami'a bincike in har asu ta kasa binciken warware matsalar rigima tsakanin da gwamnatin tarayya to gwamnatin gaskiya asu ba ta yi ba ta da wani tasiri ba da wani amfani a kungiyar ci gaskiya magana ta gaskiya kuma a haka ya kamata duba al'ummar al'ummar Najeriya ba maslaha ta ba ba matsala ta matsala ta kuɗi ce kuma tun da a shugabannin Najeriya da aka guda biyu yar aduwa daga jami'a ya zo gudunar daga jami'a ya zo ba su warware matsalar ba to ina ganin asa ya kamata dan Allah dan Annabi ta daina rigima da gwamnatin tarayya ya kamata kawai a zauna ta koma ni kuma ina sake kira da gwamnatin tarayya idan har aso ta janye yajin aikin ta to ta baka ta a kotu ta gurfana ta a gurfana ta a kan amana ta ta amana ta kawai ya kamata gwamnatin tarayya to eh, Alhaji Usman muna godiya kwarai da wannan gudunmawa taka ina ga za mu je ga lamba ta gaba to madalla to madalla madalla madalla to bari mu je ga lamba ta gaba watakila kana da dan abin da ka ce akan ah, malam Umar Gombe da Fa'iza barkan ku da warhaka kai sai kuna tare da Islami daga jihar Lagos a ah, Kaduna Allah ya saka da alheri ta waya da kuma da Islami ba da siyasa ba ne kuma ta ka cin siyasa na wata jam'iyya ba mm. ah, mace sai an taba siyasa mafi girma a cikin wannan al'amari to bari mu karkata da siyasar kafin mu faɗi wani abu to bismillah da a ce in har kwankwaso misali zai fi karo to da titiri da titiri kwankwaso ya sadaukar da ke shi da fita obi kamar yadda aka yi mu'amalar aka kulla mu'amalar ake ganin sai dai kwankwaso zai fice ta obi domin babu yadda za a yi babu yadda za a yi duk irin tsuntsun da aka samu a ce ma wuta da auduga za ta nuna a guda. Kada ka manta kowanne ya yi gwamna shekara Najeriya ya koma aka sake rufofin yadda kuma ake so a yi amfani da jiragen nan a arewa maso yamma. Tunanin kamar yadda ya faɗa yi maka ake ba za ka yi da haka ba sai an ma tunani akan tattalin arziki kuma tunanin an yi ana so ka aiwatar da shi ba wai maganar ofisar ba ne. Lallai kuwa. Ya faru mun sani akan sosiri akan mm. wutar lantarki da abin da ya tawada saboda haka har kawo tana da shekara ɗari da takwas da haɗewar ƙasa tana da shekara tun da da kai da da dawo demokradiyya ba tare da kuɗin soji ba amma ƙasashen duniya su ma tunani kuma suke gaya ka aiwatar da tunaninsu idan kana so samu daidai a ƙarshe kuma umar maganar asu ya kamata in dai dawo ba su tafi kotu kawai a fika tafi kotu ga suna da dama suke taron tita hudu da sun yi haka yau kan umar gwado da dukkan wani ɗan gaskiya idan ya ce zai kire ɗan kawar da ke da kira dukkan ɗan takara kafin a gama taron sai ya ta dogo takarda daga ndc to amma gwamnan mai baki sai haka babu abin da za mu ce muna fatan ubangiji Allah ya kawo mana shugabanni masu tsoron Allah to amin amin amin amin to madalla muna godiya kwarai da wannan gudumawa bari mu dan kara lambobi sai mu sharhe su baki daya assalamu alaikum eh, barka ka eh, kana yawa na ji dai kamar kai sai na ji kuma kamar bacci bai sake ka bane ba bacci da to barka to barka gade muna amsa to bismillah yadda lauyoyi suka ma yan takara tun yanzu yan manuniya ta nuna mana cewa tun rubai iyawa <laughs> idan ta ga an kai taro mai duguri da duk da jirgin zai hau amma an kai abu a cikin gidan shi amma saboda hali na rashin lahiya ya kasa in zuwa halarci taro sai mataimakin shi ne ya zo yana faɗin abin da gwamnatin baya ta waje. an tabbatar cewa rashin lafiya din ne ɗan hausa. to ai mu da mu ɗauka haka ne da dama bai da ita sai magana mataimaki wai ya ce wai shi da kan shi zai je a yaƙi 'yan ta'adda a maiduguri ka gaba rika wani abu guda wanda yake ba ni mamaki a matsayin kashi na cikin mataimakin shugaban kasa bai kamata da in zai magana ce zai yaƙi yan ta'adda a najeriya tunda jihohi da dama kaga shi yana magana inda ya zo ne kawai bai ba shi da wata jiha to kaga haka mu a ai ba <laughs> a labarin bai nuna maiduguri kadai ba to sai sai magana tsaro da babban bako ya taba to sai magana eh, magana tsaro na ji eh. babban bako na ji daɗin maganar da ya yi cewa wai wasu ba su san yadda al'amuran tsaro suke ba saboda jiragen da aka su fata kano abin da ya sa ba za a yi aiki da su amerika ba su sai damuna ba sai da yarjejeniyar cewa za a yi aiki da su a maiduguri saboda can yan ta'adda suke nan babu yan ta'adda to a misali ina so na sanar da babban bako ya sani buhari ya kai ziyarar aiki a maiduguri a ranar ban guda nawa suka halba idan sun da haske ana zuwa mutuntar bai kamata shugaban kasa ya kai ziyara a wuri ba a ce yan ta'addan nan a sha sun ragu kenan har da za su iya haske har sau biyu kaga maganar tsaro mun yadda da APC ita har da sa abu ita ta sa wanga abu kuma idan ka hinta sauka ta ce wanga abu ya kare ya kare in Allah da kamar yadda ya kawo wai ne da don zai in ce maka wai wallahi tallahi mu jama'a suna ƙara burkuta mana matsala ne saboda duk da suka je suka kashe barawo biyar tabbas mun sani wallahi tallahi sai sun kashe mun mu dari yanzu in tabbata maka yau kwana takwas wallahi tallahi wanda ke mangoro bai ga bai ga kwanta gora ba na kwanta gora bai ga wanda ke mangoro ba kasuwar garba kamfanin gudu babu wanda gani wallahi tallahi barawo ya yi dubu tsore hanyoyin kilomita nawa sauƙin da yake da na samu dan hausa kilomita nawa daga nan zuwa mangoro daga daga mangoro zuwa kamfanin bobi kilomita 73 ne na'am kilomita 73 wallahi to eh duk da ba da gaura sun sani amma ya bude ban iya ce wai an samu tsaro a wannan wuraren to abin yana bani mamaki so mamaki na kuma ga dan arewacin Najeriya har yau shi dai idan miyan shi za ta gyaru to in ka gidan kowa za a sha mata ci bai dame shi ba to ina so don Allah ba siyasa ta sa tsoron Allah ya yi cimma muradunka ina maka fata alkhairi ban ji Allah da shi da to dan hausa muna godiya kwarai da gaske za mu dan duba waɗannan kumu eh, to ya kamata da in ce wani abu to bismillah dan ah, hausa musamman shi nake so in eh, ansa maganganunsa dan hmm. hausa ko dai bai sauraro na ko eh. kuma bai man adalci <laughs> ko kuma ke da yake wa gwamnatin muhammadu buhari ta riga ta ginu a kansa abin da ya sa nake faɗin wannan maganan ai ban ce an samu eh, tsaro ba mm. sai na ce ana samun biyan bukata mm. kan inda aka yi abda eh, kuma maganan da yake faɗi na tashin bom wani lokaci ne bom ɗin ta tashi ai ba ne ba bana hmm. ba kuma kafin bom ɗin nan ya tashi an shekara hudu a cikin maiduguri bom bai tashi ba hmm. sannan maganan da yake faɗi na kashim shatima ya ce zai tashi da kansa a je a yaƙi kashim shatima in ya faɗi haka bai yi laifi ba domin kashim shatima shi ya kirkiro civilian jtf a jihar borno kashim shatima kafin ya bar borno karfin boko haram sai da ta ragu kuma da wannan lokacin ya zo aka kai wa'annan sufa tukano din kowa ya san yau barna tafi jihar Niger tsaro ɗari kusan bisa ɗari abinda muke faɗi shine ai ba mu ce ko ina an samu eh, eh, eh, tsaro ba a Najeriya idan muka yi haka ma ai ba mu yi karya mm, mm. a yau da sassafe kake ji ko jiya da daddare Bello Turji ya ya mika kai mm. za a yi sulhu idan akwai cikin wayannan mutanen da ake magana manya-manyan 'yan daban wayannan bandit din ai babu irin Bello Turji da dogo gide domin su ne ake magana eh, aka fi sanin su a mm, sunayensu da zuwa yanzu da baleri eh, eh, na yankin kaduna shi ma to amma duk da haka ba wanda ya fi dogo a bello da turji ah, sanantuwa da kuma nuna isawa a mm. cikin wannan harkan to amma abin da nake kokari ya fahimta shine ni ban faɗi cewar wa yake da suna injiniya kashim shatima zai shiga ya ɗauki bindiga a je yakin boko haram eh, da shi ba a yi tsaro da shi ba abin da ya ce ya ce za su je su yi yakin nan da kansu mm. kuma bai isa ya ce bai ce borno ba mm. da yake nan kuma a borno ai yanzu kusan boko haram labari ne so in dai yana bin labari ko kuma yana sauraron abin da mutane ke faɗi ya san wannan maganar sannan na biyu daga inda yake faɗi zuwa kamfani yana faɗin kilomita 75 kaga in dai ta bangaren yamma ne ma an shiga jihar kebbi in kuma ko in ko ta bangaren eh, gabas ne to an kusan eh, eh, maybe tegina oh, makamanta in kuma hanyar legas ne mm. to ana kokarin amma wuce kila mai take da suna makwa to shi ya san wa'annan wuraren da yake faɗi amma dai maganar da ake faɗi a labarin da muke badawa da kuma hotunan da muke gani bidiyoyi tun da bidiyo ba karya ba ne mm. mun ga yadda aka yi da wannan wata eh, daba tasu mm. a jihar niger ina jin wajen ko shiroro ne ko kuta sannan mun ga abin da aka yi a cikun mun ga kuma abin da wasu aka yi a yankin lere da makamantan wa'annan abubuwan wanda da ma ganin su mm. mun ga kuma abin da aka yi a yankin katsina har da kama makamai masu yawa da hmm. makamantansu a nan zuba an kama wani eh, mutum da eh, bindigogi sun kai guda tara hmm. wannan kwana hudu da suka wuce ko biyar to idan yana faɗin ce wanda da kila da ba ma ganin wannan eh, ci gabar hmm. a dole ne mu yaba ai shi abin da ake faɗi shine godiya yana cikin ni'imar da Allah yake wa dan adam sai ya kara mishi ni'ima idan Allah ya ma ni'ima baka gode ba idan bannan sai ya zo sai ka ce wayo Allah suka gode ma fannin Allah amma abin da muke magana shine ba za mu faɗi cewar wani na nan ya rantse da wallahi azim la ilaha illa huwa tsaro ɗari bisa ɗari zaman lafiya ake yi ba a Najeriya sannan ya sani cewar duk duniya ba wata ƙasar da take zaune lafiya idan ya san kasan shi da suke tunkawo ake ba da misalai da wayannan kasashen ya fito ya ce mana kasa kaza ai ba a yin komai sannan mu gaya mishi shi abin da bai sani ba amma wancan jiragen da yake magana ko da kaza ko da kaza dan sunan ba a yin sanda ake maganan boko haram ba a maganan eh, banditiri ba wai babu bane amma irin karfinsa da karfinsa eh, ka eh, eh, kwatanta shi da karfin da ake da shi hmm. sai da boko haram ta limus sannan wannan kuma musifar ita ma ta tashi ta kai hmm, hmm. to ina nuna mishi ne sanda aka saye super tukano babu wannan saboda haka kashejin shine bamu yadda ku kai har wani guba sai kawai inda boko haram take domin nan ne yan ta'adda suke wannan shine gaskiyar magana kuma ita gwamnatin tarayya dan ta gane ta damu da damuwar dan adam ai ta ayyana yan ta'addan dajin nan a matsayin 'yan ta'adda ne ta kai kotu kotu kuma ta tabbatar da haka ta eh. haka ta yi ma wa'annan yan kungiyar menene na bayafra din nan mm. su ma haka mm. amma ina son ka gane cewar ko da ta tabbatar da wa'annan mutanen yan ta'adda ne akwai majalisar ɗinkin duniya eh, akwai ta gamsu <laughs> ta shauran kasashe sun gamsu idan ba da labari akwai wata wasu kasashe biyar wanda suke hawan kujerun naki a majalisar ɗinkin duniya akwai amerika hmm. akwai rasha akwai ingila akwai faransa hmm. sannan akwai china sun hmm. su ne wanda idan an zo da magana idan ba ta yi musu ba kawai sai su ce kasa sai ta ce ta hau da kujerar naki ba ta yadda ba kuma ba abin da za a iya yi so kila shi bai san wannan ba ko kuma ya manta e shi a amfanin hankali kullum a yi aiki da shi hmm. ban hana ka ga ga tun wargo na gaya maka akwai adawa akwai hasada akwai adawa da idan ka ta ma mutane sukan gane cewa ka san abin da kake yi kuma ba wanda ya taba ce maka Muhammadu Buhari masumi ne kuma ni da kaina nakan kalubalantar eh, eh, wasu tsare sa hmm. amma abin da ban yarda da shi ba shine kawai saboda abu daya ka dora abu goma da aka yi na abun arziki to ni ban yadda da <laughs> wannan ba to Allah ya Allah kyauta to bari mu sake kara watakila za mu yi wa dan Hausa uzuri saboda assalamu alaikum to kamar hajiya tana ko yara dai ko gidan biki mm. <laughs> na ji hayadiyar <laughs> ta ta dan yawa assalamu alaikum alaikum salam hajiya eh lafiya kal ko dakta ce eh, eh, eh, to dakta barka da shigowa ya gajiya ya zariya ko kina abuja ne to to to to Allah ya kai mu Allah ya kai mu um, ni magana zan shi na kalli abun ta da wanda wani farko zan fara yin magana akan asu mm. gaske magana ya kamata a sami zuwa eh, eh, sami yarjejin na kai kuma bakin aiki idan ko gaskiya akwai kwanu konuwa konuwa ko shine congress of university academics rival ne na ainihin asu wanda dr ni tumonu na university of uh, uh, uh, eh. eh, eh, aou sorry a kwamfani a wanda university ile ife haka kuma already festus kayo musan ya state minister na labour ya riga cewa wannan kulluwa in sun zaɗa sun sami da su su a abin nan rules na requirement na inda musu register to kaga wannan da nake first tunani ya zama cewa challenge ce to asu to shi makan su faɗa ko su dawo shi mm, abin da alhiyayen eh, da yake suna haƙuri mai babu ya fa ba ta kawo shi haka ne su da sa zama a gidajen su kuma ya'yan sun hawa dai silin bis a sama da kaji na kalla to kuma mm. shi security na ƙasa. To na. Ah, wani ke cewa shugaban ƙasa bai yi kokari ba gaskiya nake mamakin wannan magana. Dalili ba a taɓa samun shugaban ƙasa da ya so kayayyakin yaƙi ni da a tarihin da tun da aka haife ni ba taɓa samun wannan tarihi gaskiyar magana. Hmm. In ka duba duk da ake ba wannan hit lokacin Boko Haram. Akwai abu sojin suka ce mishi tactical withdrawal. wanda sai ga cewa a sojojin mu sun gudu sun tafi ne Cameroon you know suna ce tactical withdrawal suna gudun yan Boko Haram amma yanzu gaskiya babu wannan labari kuma ni ina da mutane suke Maiduguri na ce min gaskiya yanzu komai na sun Allah da ya koma musu daidai ba wani cuci ba wani matsala you know they are moving their life the way they supposed to move to e soja soja ya daina gudu a bakin daga kina to to ina jin kamar dakta layinta ya katse hmm. eh, bari mu daga wata lamba kuma ko za mu iya daga layi biyu ko salamu alaikum wannan zai iya zama kira na kira na karshe ko muna da mintuna biyar kawai to a faɗaɗa barka da shigowa a faɗaɗa nawa yawa tare eh, kuwa wannan gaskiya ne kuwa <laughs> a fada da na eh, gaskiya ne wannan to ka ce ina masa da wani barka da ka gaya in zai wuce ne zaria ya doya to yana jin ka eh, ka san su ko mu hausa ba za mu sauko to ya zo da gurasa ne ko ko ba sai an yi musaya ba oh, <laughs> to bismillah <laughs> eh bismillah eh kai ne mai eh kai ne mai kira na karshe amma Umar Gombe na'am eh saddaune ne zan ma tambaya to bismillah yana jinka yau akan dambaron jihar Kano ne akan siyasar jihar Kano to to a a Ibrahim shekaru a baya can da karfin gwamnati na Ganduje da Malam Ibrahim shekaru duk sun buɗa amma kwankwasa shi kadai lokacin ma su kawo su mai lanar da suna can su alasar rukuna duk wanda ake ji wasu diga-digai hmm. kwankwasa kadai aka dade aka bar shi daga shi sai yan dangwale ko ba a sha da dagi a hannun shi ba kowa ya san abin da ya fara a jihar kano to kuma ni sai yana ganin kwankwasa addu'a ne ga malam ibrahim shekarau Koko da yake faruwa malam ibrahim shekaru tunani ne bai yi ba dan wannan cewa duk da siyasa gaba ɗaya ta kasuwan bukata ce kowa mutane hmm. yake yake eh, haka ne wanda bai san da wanda a siyasa ba to an yau da shi a siyasa inda irin siyasar najeriya ne kowa yanayi ne don matutarsa to ga shi yanzu ya shiga wannan ya yi ANDC, ya zo ya yi PDP ya yi TDC, ya ga shi ya koma ga shi zai ƙara kowa ne to wannan ne ya makomar siyasa malam ibrahim shekaru duk da an yi wa'annan abubuwa a siyasa amma sai yana ganin kamar gurɓacewar siyasa shi yanzu zafi kowa ma lalacewa duk wa wata nawa da kowa shi wannan tafiyar kuma ya ƙara da kan ya kowa baki ɗaya ya yake gani yanzu kan siyasa malam ibrahim shekaru kuma ya yake ganin yanzu komai? yanzu ita kanta yanzu To a da muna godiya bari mu ɗan takaita a nan saboda ya amsa tambayar yawa. To madalla. To madalla muna godiya kwarai da gaske Mala Abbas a fa'awal Abbas a da a cikin mintuna biyu menene makomar <laughs> malam ibrahim shekaru a tambayar da malam ku shekaru ya ce ko za su bar siyasa ne su gwara su bar siyasa da mutuncinsu to kaga ya gaya maka abin da yake akwai matsala dai ya haƙura da jam'iyyar nnpp eh. duk da dai naga sun turo mishi tsohon sakataren wannan hukumar ilimin na ƙasa wato tetfon Oh. Eh, dr baffa baffa a bici ya sa da dare eh. ya je sun yi taro ban san menene matsayar ta ba eh. sannan na karshe tunda mun san wannan makomar mun san da ya bar jam'iyya kuma shi ya san inda za shi mune mai fatan alheri hmm. na karshe shine game da asu wato asu irin san idan ka matsa ka dage kana azabta yaro sai ya kai maka matsayin bejin tsoronka to al'ummar najeriya yanzu ba sa tsoron eh, asu ba sa kuma tausaya wa asu To an kai ga wannan an kai wannan jallan ai mm. kuma na tabbatar maka da za a zuba ƙuri'a malaman jami'o'i za su ce sun fi son su koma To. ina karanta maka domin ita wato shugabannin ne kawai kawai su ne yanzu suka rage mm. a to tunda aka yi wancan kishiyar kungiyar kai ka san ai an samu matsala kuma su ma wanda suke <laughs> cikin asin inda za ka eh. zauna da su kai magana wanda suke Eh, a gida ai suna korafi ne akan ba a biyan su ba wannan da ya zama kukan kurciya da ya kamata ya zama kuma su gwamnoni ya kamata su dinga maido da duk jami'o'in jiha su mm. koma karatu su bar asu na kasa ta yi fada ita kadai ta gane to muna godiya kwarai da gaske to masu kallon mu fatan kun bibiyi shirin sharhin jaridun mu na yau talata tun daga farkon shi har zuwa yanzu kuma kun ga yadda shirin ya kasance inda adidin nake cewa ku tare mu gobe da mu karfe tara idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da ku za ka gan mu dauke da wani shirin na sharhin jaridun mu da fatan mu ilmantu mu faɗa kafta wani fannin kuma mun nishadantu a madadin ni Fa'iza Yakubu Aliyu da kuma abokin aiki Umar Muhammad Gombe ya kuma madadin bakon namu ne wato Mala Hassan Sardauna sai kuma ku da kuka shigo cikin shirin kuka wato bada taku gudumawa da kuma jami'anmu da ke sa mana hannu har wannan shiri ke kawo gare ku kamar misalin wato Sulaiman Hassan da kuma wato Jaral Mr. Jaral wanda wato kuka ga shirin kamar yadda ya zo muku a halin yanzu da wannan muke cewa mu kasance lafiya. masala.